Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa sa na safiyar yau alhamis kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muka dauki da su bayan wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su tare da muhammad olboci daga nan sai shirin mu leƙa jaridunmu na yau tare da aminu ibrahim kiyawa daga nan kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyar mu a yau tare da sunusu ina wunti sai shirin nan na muryoyi masu sauraro tare da hassan barka daga nan sai shirin amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar shirinmu na ƙarshe ne afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kilohertz 15730 shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala masu sauraron yanzu kuma ga muhammad awal bauchi ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. to da farko ga muhimman kanansu iran ta yi karin bayani kan gazawar takunkumin amurka a kan kasar firaministan habasha ya sha alwashin mai da kakkausan martani ga 'yan tawayen yankin tigray sojojin amurka da suka bar afghanistan sun isa kasar yaman ta yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan a yayin da ake bikin tunawa da shekaru shida da sanya hannu kan yarjejeniyar nukiliyan iran ministan harkokin wajen kasar ta iran muhammad jawad zarif ya yi karin bayani kan gazawar amurka wajen cimma manufarta ta matsin lamba da sanya wa iran takunkumi yana mai ishara da irin ci gaban da iran din ta samu a fagen fasahar nukiliya duk da wannan takunkumin na amurka ministan harkokin wajen na iran ya bayyana haka ne cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter don tunawa da shekaru shida da sanya hannu kan yarjejeniyar ta nukiliya inda ya ce yau shekaru shida kenan da cin mai wannan yarjejeniya da kuma rufe babi na bakwai na kudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ba tare da an kaddamar da yaƙi ba ministan harkokin wajen na iran ya ci gaba da yin bayanin matakan da amurka ta ɗauka tun bayan da aka cimma yarjeniyar a shekara ta 2015 yana mai cewa ta gaza wajen cimma manufarta da kuma a nan gaba ma dai ba ta cimma hakan ba dr zarif ya kausar suka ga siyasar amurka ta sanya takunkumi wa kasashen da suka saba mata da kuma kin amincewa da siyasar ta yana mai cewa lokaci ya da amurkan za ta yi watsi da wannan siyasa waɗannan kalamai na zarif ɗin dai suna zuwa ne a daidai lokacin da iran ɗin take ci gaba tattaunawa da manyan ƙasashen duniya kan yadda za a sake rayar jini ta nukiliya da kuma kokarin dawo da amurka cikinta bayan ta fice a shekara ta 2018 babban hafsan hafsoshin sojojin ƙasa na ƙasar iran ya bayyana cewa abin da ke faruwa a halin yanzu a ƙasar afghanistan bai zama wata barazana ga tsaron kan iyakokin iran ɗin ba don kuwa sojoji da sauran jami'an tsaro suna ci gaba da sanya ido kan yakokin babban hafsan hafsoshin sojojin na iran manjo janar abdulrahim musawi ya bayyana haka ne a wata taunawa da ya da manema labarai a yin wata ziyara da ya kai kan iyakan dokaru da ke kudu maso gabacin kasar ta iran don ganewa idanuwansa halin da ake ciki a wajen inda ya bayyana cewa dakarun kasar mu suna cikin yanayi mai kyau kamar yadda shekara da shekaru kenan suke shirin fuskantar duk wata barazana don haka abinda halin yanzu yake faruwa a afghanistan ko da wasa ba zai zama barazana ga iran ba babban hafsan hafsoshin sojojin kasa na iran din ya ce sama da kashi 90 cikin 100 na kan yakokin kasar suna karkashin sanya ido na dakarun kasar ta iran ta hanyar amfani da na'urori na zamani kafin haka mashima dai a nasa bangaren babban kwamandan sojojin kasa na dakarun kare jin jihalin musulunci ta kasar ta iran brigadier janar muhammad fakfur ya ce komai yana tafiya kamar yadda ya kamata akan iyakar kasar ta gabas da kasar afghanistan inda halin yanzu ake fama da rikici tsakanin dakarun gwamnati da na kungiyar taliban firaministan kasar habasha abe muhammad ya sha alwashin maida martani ga hare-haren 'yan tawayen yankin tigray da ya kira su makiya a daidai lokacin da 'yan tawayen suke ci gaba da kaddamar da sabbin hare-hare kan sojojin gwamnati firaministan na habasha ya bayyana haka ne cikin wani sako da ya wallafa shafinsa na twitter inda ya ce har ya zuwa yanzu dai muna girmama batun sulhu da zaman lafiya to sai dai babu yadda za a zuba ido kan waɗannan hare-hare da ake kaiwa ba tare da mayar da martani ba misabe ya ce gwamnatinsa ta ɗau matsayar tsagaita wuta daga bangare guda ne don ba da dama ga harkokin agaji da ɗauki sai dai kuma ya ce lallai za su mai da martani ga hare-haren 'yan tawaye wanda ya zarga da amfani da ƙananan yara a matsayin sojoji cikin yan kwanakin nan dai dakarun yankin na tigray suna ci gaba da kwace wasu yankuna daga hannun dakarun gwamnati tun bayan kwace garin mekele babban birnin yankin da suka yi a kwanakin baya to masu saurare kada da a shafa labaran duniyan suna zuwa muku ne daga nan hausa radio biyoyi a nan birnin tehran ƙungiyar kula da yankunan kasuwanci na bai daya ta afirka ta sanar da cewa a gobe juma'a za a girmama tsohon shugaban kasar nijar muhammadu yusufu saboda gudunmawar da ya bayar wajen samar da kungiyar da kuma ci gaban kasuwanci a nahiyar afirka yayin da take sanar da hakan a wata ganawa da ta yi da manema labarai a birnin accra na kasar ghana babbar jami'ar hulɗa da jama'a ta kungiyar mrs grace koza ta ce a yayin mulkin nasa shugaban muhammadu ya nuna kwarewa na mulki da kuma burin ganin hanahiyar afirka ta ci gaba a fagen kasuwanci don haka ta ce bisa la'akari da hakan ne kungiyar ta gaya dace ta girmama shi ta hanyar gina wani mutum mutumi da wato mutum mutunsa da kafa shi a babban helikwatar kungiyar da ke benin na accra na kasar ghana kungiyar dai ta ce ana sa ran shugabannin afirka guda shida da kuma wasu tsofin shugabanni biyu na afirka ne da su halarci wannan biki. wato sanarwa ta kara cewa shugabannin da ake sa ran da su halarci bikin sun hada da shugaban kasar togo fauze singa wato singa inyadema da kuma shugaban najeriya muhammadu buhari sai kuma shugaban burkina faso rotmat christian kabore da shugaban demokradiyyar congo felix tshisekedi da kuma shugaban kasar ghana na ado donkwa akufo ado sojojin kasar amurka da suka bar sansanoninsu a kasar afghanistan sun isa kudancin kasar yaman rahotanni daga kasar yamma sun tabbatar da cewa manyan jiragen kwasar sojoji da kayan yaƙi na amurka sun isa yankin aden da ke kudancin kasar ta yaman inda saudiya da haɗaɗɗun larabawa suka jirge sojojinsu da suke kaddamar da hare-hare akan yankuna daban-daban na kasar rahotanni sun ce baya ga sojoji an kuma sauke motoci masu sulke da kayan yaƙi da suka hada da makaman atilare da tankoki waɗanda amurka ta kwaso daga afghanistan din. kamfanin dilancin labaran sahafa na kasar yaman din ya bayar da rahoton da ke cewa baya ga yankin na aden an kai wasu sojojin na amurka da kayan yaƙi zuwa lardin lahij inda aka jibge su a wasu sansanoni har yanzu dai amurka bata ce ufan ba kan manufar yin hakan amma dai masana a kasar ta yaman suna ganin cewa hakan wani mataki ne daga bangaren gwamnatin amurka na taimakawa kawayenta da suke yaƙi da al'ummar kasar yaman saɓanin abin da shugaban kasar amurka joe biden ya rika faɗi a lokacin yakin neman zaɓe to masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan Muhammadu Muhammad ke nan ɗauke da labaran duniya yanzu kuma sai shirinmu na Muleka jaridunmu na yau wanda Aminu Ibrahim Kiyawa zai jagoranta. Muleka jaridunmu na yau. to ba tara bata lokaci ba bari mu garzaya najeriya inda za mu taɓa muku kadin labaran jaridun da suka fito a najeriya da farko bari mu fara da jaridar premium times in ta kawo labarin cewa kakakin ya labarin rundunar 'yan sanda a jihar kaduna asp muhammad jaligi ya bayyana cewa dakarunsu sun yi nasara wurin ceto wasu mutum uku ciki har da ɗaliban makarantar sakandare din nan ta baptist high da aka yi garkuwa da su a kwanakin baya a ƙauyen tsohon gaya da ke karamar hukumar cikin a jihar ta kaduna ya ci da bayyana cewa sun yi sanar dam kuma kwato waɗannan ɗalibai ko mutane guda uku ne inda biyu daga cikinsu an yi garkuwa da su ne kan hanyar su ta zuwa kaduna kaciya a kwanakin baya sai kuma ɗaya da cikin waɗanda aka kwato ɗin wato abraham aniya yana ɗaya cikin ɗaliban makarantar sakandare ta baptist high da aka yi garkuwa da su ne a kwanakin baya ta tahir wannan da shi ne labarin ke ɗauke da shi wanda wani ya nuna irin yanayin matsalar tsaro da ake fuskanta ne musamman ma a nan jihar kaduna inda ake ci gaba da garkuwa da mutane ɗaliban makaranta ne a mahaifi ga sarakunan gargajiya wato a jiya mana ga labarin cewa wato a jiya ta kaduna a cikin watanni uku da suka gabata an kashe wato rahoto kenan ya bayar an kashe mutum 222 a jihar kaduna a cikin watanni uku da suka gabata to yanzu sai mu je Eh, jaridar the graphic ta kasar ghana wacce take magana da makwabciyar najeriya wato niger wato tsohon shugaban kasar niger ne wato muhammad yusuf kasan ya kafa tarihi inda ya mika mulki bayan wa'adinsa ya shaka ba eh. taɓa yi ba a niger Nijar fiye da shekaru 60 da samun yancin kai. Eh. To kasancewa a lokacin mulkin ne kuma aka bude wannan buɗaɗɗiyar kasuwa ta afirka dinan wanda ake kira afcfta eh. wanda headquarter yake kasar ghana to kasar ghana a juma'a mai zuwa ne ake son a karrama shi shi muhammadu yusuf kenan wanda a birnin accra na kasar ghana din za a karrama shi inda wasu shugabannin kasashen afirka tsoffi da wanda suke kan mulki za su shiga daga ciki dai akwai shugaban kasar togo da shugaban kasar najeriya da kuma wato na rwanda eh. yawa da benin duk za su halarci taron don inda za a wato za a yi bikin ne a wannan eh, headquarter na abin nan cibiyar kasuwanci ta kasashen afirka wanda aka gina a kasar ghana kuma an gina shi a lokacin da shi muhammad yusuf yake shugaban wannan gungiyar eh, gane a wannan abu ne mai kyau sosai to kasan kuma kafin haka a cikin watan maris na shekara ta 2021 wato ya sami kyautar nan ta ibrahim yauwa wanda aka bashi. dala amurka miliyan biyar eh kasa an daɗe ba a samu akwai shekarar da ta zo ma ana ga babu wani shugaban afirka da ya samu wannan ka ga shi ya samu wannan kuɗaɗen eh. to wannan dai shi ne dangane da jaridar gratu ta ƙasar ghana kenan ta faɗa eh to wannan labari ne mai kyau ai saboda gaskiya wannan kusan kaman ya kamata ya zama darasi ga sauran shugabannin kashin afirka waɗanda suke nacewa su tsaya su riƙe mu da an ta rikici a kashe-kashe da ƙarshe dole masu barar mulkin ko kafin shi muhammad yusuf ga jama'a marigayi eh jama'a madu kwarai da gaske kaga dai an wannan abubuwa din <laughs> to wannan da ya kamata zama darasi ga sauran shugaban afirka akan in wa'adansu ya cika su koma gefe su babu wasu dama su ma su wasa su sa'a din to wannan jarida ta leadership zan jawo na ga ta kawo labarin da ya shafi kasar afirka ta kudu ne inda ya nuna cewa zuwa yanzu kimanin mutane 72 ne aka tabbatar da cewa sarasa rayukansu a hmm. rikici da ya barki a kasar hmm. eh, to rikicin daure eh, da aka yanke hukunci ga tsohon shugaban kasar ta afirka ta kudu jacob zuma sai na cewa an tayar da zanga-zanga da kone-kone da fashe-fashe da fasa dukiyoyi da shaguna da duk dukiyoyin mutane haka kamfanonin manya-manya idan ka ga abin ba daɗi mm. asarar da aka yi gaskiya ba za a iya sta ba. eh to yamai tsoro sun shiga cin abin sosai mm. tunda su kansu ma zanga-zanga an san ɗauke da makamai suna harba harba su ma wannan shi jawo abin ya yi muni sai wanda ya zo yanzu wanda da aka tabbatar ke na kalmar da aka tabbatar shi cewa ba'in da biyu suka mutu a wannan eh, rikici da aka yi bayan wasu dama da aka kama hmm. aka tafi da su domin gudanar da bincike akan su wanda ya karshe a hmm. gurfan da su inda aka wanda cewa ya zuwa yanzu akalla an kama mutane 1234 hmm. wanda ake za a gudanar da bincike a kansu. wanda a kama da laifi a gurfanar da shi a gaban kotu a masu shari'a. To sai jaridan Egypt Today ta kasar Masar wacce take cewa shugaban kasar Masar Abdul Fattah Assise uh, ya zanta da takwaransa na kasar demokaradiyyar Congo wato Felix Tsatsekedi inda ya bayyana wato suka tattauna dangane da madatsar ruwan nan tare Nansen kuma Sise yake cewa kasar sudan da masar za su sake komawa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya don ganin an samar da wato wani tsari ta yadda ita kasar habasha za ta sarrafa wannan matatsar ta renaissance ba kamar yadda take so ba dai wato ya zamanto ba zai cutar da wannan kasashe biyu da suke amfani da kogin ruwan kogin nilo ba eh. wannan kuma ya zo ne a daidai lokacin da a ranar litinin ita kasar habasha ta bada sanarwa cewa ta fara cika wannan madatsar ruwa fa eh. karo na biyu a shekara ta biyu a jere kenan eh. hmm, to shi kenan eh. to don haka ah, shine wato sami shukri minista harkokin wajen kasar masar da kuma maryam da sadiq al na kasar sudan suka fi da bayani kan cewa lallai ba su yadda da ah, tsarin nan da kasar habasha take bi wajen sarrafa ruwa a madatsar ruwa ta renantas da ta gina eh tekun nilu ah, kenan eh, haka ne mm, to shi wannan rikici na da yake wa kana tsakanin waɗannan kasashen tsohon rikici ne wanda an daɗe ana kai ruwa na a kansa mm. wanda ma dama ba a tsayar da matsaya ko an warware matsalar ba to yana kai ga a samu mm, rashin jituwa da zai kawo mummunan asara ga dukkan kasashen gaba ɗaya to sai mu ci Allah kawo sauƙin wannan al'amari mm. to na ga kana da jaridu da yawa a hannunka malam tayar amma na ganin kamar lokaci ya riga riske mu kamar dai gara ina ganin ban kwana da masu saurare sai Allah kai mu gobe da ko kuma mu ce asabar kenan da yake juma'a ma yin mm. jaridu za su ji mu da kiro da ɗan labaran to masu saurare ana muke cewa a yi lafiya. thank you adala masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau tare da sunusi ina wunce. duniyar mu a yau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 matukar ba a ɗauki matakin wanzar da adalci ga al'ummar falastinu ba da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban kasar iraki burhan saleh ya jaddada cewar gwamnatin iraki da al'ummar kasar suna kan bakansu na ganin falasinawa sun samu cikakken yancin kansu a jawabin da ya gabatar a zaman taron kasashen da suke mambobi ne a kungiyar haɗin kan kasashen musulmi ta oic karo na farko da aka gudanar a birnin tehran fadar mulkin jamhuriyar musulunci ta iran domin taimakon al'ummar falasinu a gwagwarmayar da take yi don kubuta daga mamayar yahudawan sahayuniya shugaban shugaban kasar iraki burhan sale ya jaddada cewar a yau kasashen musulmi membobi a kungiyar haɗin kan kasashen musulmi sun tari ne domin jaddada goyon bayansu ga al'ummar falastinu kuma tabbas ba za a taɓa samun wanzuwar zaman lafiya da sulhu masu ɗaurewa ba a yankin gabas ta tsakiya matukar ba a tabbatarwa al'ummar falastinu haƙoƙinta na samun cikakken 'yancin kai ba kuma gwamnatin iraki da al'ummarta suna kan bakansu na ganin al'ummar falastinu ta kai ga cikakken cikin 'yancin kai a nashi bangaren shugaban gamayyar siyasa ta fata alliance ta kasar iraki hadi al'amiri ya jaddada cewa boran falasinawa da ya kai ga bullar yaƙi tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ƙungiyoyin gwagwarmayan falasinawa ya samo asali ne sakamakon matakan wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da na yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida kuma wannan yaƙi yana matsayin rusa wasar da wasu ƙasashen larabawa suka gudanar ce da sunan kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila musamman mafarkinsu su cewa kusancin su da haramtacciyar kasar isra'ila zai rage kaifin zaluncin ta kan al'ummar falastinu a jawabinsa a zaman taron kasashen da suke mambobi ne a kungiyar haɗin kan kasashen musulmi ta oic da aka gudanar a birnin tehran fadar mulkin jamhuriyar musulunci ta iran domin taimakon al'ummar falastinu a gwagwarmayar ta da bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila shugaban shugaban gamayyar siyasa ta fata alliance ta kasar iraki hadi al'amiri ya bayyana cewa muna godiya ga manyan malaman kasar iraki kan matakin da suka ɗauka na goyon bayan batun al'ummar falastinu da ya ginu akan gudanar da gwagwarmayar neman yanci da kare kai daga wuce gona da irin yahudawan sahayoniya hadi al'amiri ya kara da cewa sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun kaddamar da munanan hare-haren wuce gona da iri kan fararen hula a yankin zirin gaza amma amma wasu sun ɗauki matakin kawar da hankulan al'umma daga kan irin wannan bakin zalunci na yahudawan sahayuniya ta hanyar kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila amma wannan yaƙi na baya-bayan nan ya rusa makircin siyasar kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila tun a makon da ya gabata gamayyar siyasa ta fata alliance ta ƙasar iraki ta jaddada cikakken goyon bayanta kan gudanar da zaman taron ƙasa da ƙasa domin nuna goyon baya ga al'ummar Falasɗinu a taron manema labarai da ya gudanar a ranar Asabar ɗin makon da ya gabata. Memba a kwamitin shirya zaman taron ƙasashen da suke mambobi ne a kwamitin shirya zaman taron kasashen da suke mambobi ne a ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta OIC da aka buƙaci gudanarwa a birnin Tehran fadar mulkin jamhuriyar musulunci ta Iran Mahmud Arrubai'i memba a gamayyar siyasa ta Fata Alliance ta ƙasar Iraki ya bayyana cewa za a gudanar da zaman taron ƙasashen musulmi karo na farko domin taimakon al'ummar Falasɗinu a gwagwarmayar ta da bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila yana mai bayyana cewar al'ummar Falasɗinu mai ɗauke da ruhin jihadi da gwada jarumtaka wajen ƙalubalantar sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila masu takama da ƙarfin soji a duniya tare da alfahari da zaluncin su da rashin damuwa da keta ka'idoji da dokokin ƙasa da ƙasa game da rashin mutunta ruhin ɗan adamtaka. Memba a gamayyar siyasa ta fata Alliance ta kasar iraki mahmud arubai ya kara da jaddada cewa gamayyar su ta fata alliance za ta ci gaba da goyon bayan gwagwarmayar falasinawa jarumai da ta ginu akan tubalin neman wanzar da adalci da girmama ruhin dan adamtaka kuma wannan mataki na jaddada goyon baya ga gwagwarmayar falasinawa ta samu gagarumin karfafawa daga jagoran addini ayatollah said ali sistani da ke jaddada wajabcin taimako da tallafawa al'ummar falasinu da gwagwarmayar su ta jarumai haramta tun kafin gudanar da zaman taron birnin tehran a rubai iya bayyana cewa zaman taron zai samu halartar 'yan siyasa da jami'an diflomasiyya da kungiyoyi daban-daban gami da kafafen watsa labaran duniya saboda mahimmancin zaman taron kamar yadda gamayyar siyasa ta fata alliance ta kasar iraki ta kai ziyara ofishin jakadancin falastinu da ke birnin bagadaza tare da zantawa da wakilan jagororin kungiyoyin gwagwarmayar falastinu domin jinjina musu kan gagarumar nasarar da suka samu a fafatawarsu da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a yankin tsirin gaza kuma gamayyar jam'iyyar ta fata alliance ta halarci zanga-zangar al'ummar iraki da kuma tarukan gangami na nuna goyon baya ga al'ummar falastinu a lokacin yakin boran baya-bayan nan a falastinu a dandalin yanci da ke birnin bagadaza da sauran lardunan kasar iraki kamar yadda mahmud arubai ya bayyana cewa gamayyar jam'iyyun fata alliance tana shirya gudanar da zaman tarukan karawa wa juna sani da fannin dokoki da na 'yan jaridu da kuma na taron gangamin al'umma domin jaddada goyon bayan al'ummar falastinu a sassa daban-daban na kasar Iraki a cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban. Ku huta lafiya. madala masu sauraro yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullun kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko idan ka shirya sai ka fara bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh biya Hausa. Mai magana wa Nasara a kumin galma. A ra'ayi na shine wannan a dangance da mukamala da an kai a na shakka Abdul Jabbar shi da malama abinda muka bukata mu san mukamala wannan wanda muna bukatan mu san inda magana take kuma mun shi bayani kenan shi shakka Abdul Jabbar kamar abin da shi nufi kenan cewa hadisan da ya zo da su da malama sun gazo da su cewa a bashi minti goma ya mai kaɗan shahido da hujjoji kamar da muka dace ya ce kuma ana so a hiddo da fanni fanni guda ɗaya a tattauna kai ne ya eh, an kare kuma a jawo da wani sa'an na biyu kuma ce kamar siya misalin abu kaza shi ba shi ya ce ma ya ɓatanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kamar an masalanta manzo Allah da abu kaza wanda manzo Allah ya huce gaban wannan kenan mu gane abin da aka nufi Allah kuma shi fahimtar da mu gaba ki da assalamu alaikum wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen wasu na biyu ne Hausa barkamu da warhaka mai magana lauliya ne daga jamhuriyar ra'ayina a yau dangance da wannan drama ta mukabalar da aka gabatar tsakanin malaman Kano da Shaka Bulgabar wanda gwamnatin Kano ta shirya. Baya dama mun san za a rina wayan sace zanin mahaukaciya. Mun san da bayan da za a yi ce alƙalin ma da aka sa ya yi da da ba shi da kanshi yana da matsala tsakanin su da shi don haka mun san ta gwamnati ne ta yi abin da ake cewa ne a ya da kwallon mangoro a huta da kuda saboda ta riga ta yi kirarin kun malaman sun nuna sun kasa shi yasa aka yi wani abu don a nuna wa duniya cewa an yi amma kowa ya san wannan kawai shirme da shirme ta ne fatan mu dai Allah ya ba wa malam hakuri Allah ya ba shi lafiya sunana Abdurrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya daga unguwar Karmari ta birnin da magaran a jamhuriyar Nijar. To bayanin da nake so in kawo akan bayani na shugaban kasa ta jamhuriyar Nijar Alhaji Bazum Muhammad gaskiya shugaban kasa ta Alhaji Bazum Muhammad mutum ne wanda yake son ya haɗa kai da ƙasashen Afirka da ma duniya baki ɗaya saboda shi mutum ne mai son cikakken zaman lahiya kuma mai son ya ga talakawa sun ji daɗi na ƙasar Nijar har ma na ƙasashen Afirka baki ɗaya. Kenan a game da wancan bayanin da ya yi na wajen wanda ya shahi mali to wasu da basu ma abin kyakkyawan fahimta ba ke gani kamar wani laihi ne ya yi to shi kuma gaskiya shugaban kasa ta na nijar alhaji bazum muhammad mutum ne mai son dankon zumunci ya haɗu kuma mai son cikakken zaman lahiya da kasashen afirka da ma duniya baki daya. mutane ya kamata su gane kasu mai da abin kamar wani abu wanda ba daidai ba mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdul kibiya daga unguwar Karmari ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum rediyo Jamhuriyar Musulunci mai magana a Rabiu Muhammad Gidan Mari daga jihar Sokoto a tarayyar Najeriya. A yau zan bayyana ayina ne na farko a wannan tasha mai albarka wato Radio Tehran Radio Jamhuriyar Musulunci. Ina so na mika sakonna ne gwamnatin mota jihar Sokoto kan wutan mota lantarki da muke kuma da ita sama da shekaru uku yanzu haka ba ma an fara sace wayoyin wutar lantarkin da ke ɗauke a turafin wutar daga garin gidan maji a garin sama da turafu arba'in da wani abu an cire musu waɗanda fatan za ta taimaka ta ɗauki matakin gaggawa domin magance wannan matsala kuma a gyara muna wutar wutar lantarki na gode. to marila masu saurare saboda karancin lokaci a nan zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa biyu hajj da ma illahirin waɗanda aka jamuriyar su ni hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya madalla ma sauraro sai shirin amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar amsoshin tarbiyya Bismillahirrahmanirrahim. assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na ansoshin tarbiyya shiri wanda yake amsa a tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla idan allah ya yarda a cikin shirinmu na yau za mu yi magana dangane da halaye masu kyau amma a wannan karon za mu fi ba da fifiko kan mai da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayin abin koyi ga al'ummar musulmi kamar yadda ya zo cikin alkur'ani mai girma bari mu fara buɗe shirinmu da ayar alkur'ani mai girma wacce take magana dangane da haka inda allah ta'ala yake cewa ka ce idan kun kasance kuna son allah to ku bi ni zai so ku kuma ya gafarta muku zunubanku kuma Allah mai gafara ne mai jin ƙai cikin surat Ali Imran aya ta 31 a wannan ayar allah ta'ala ya umarci manzonsa sallallahu alaihi wa sallam da ya faɗa wa muminai kan cewa idan suna son allah to su bi shi wato su bi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam allah zai so su idan kuma allah ya so su to zai gafarta musu zunubansu don shi mai yawan gafara ne mai jin ƙai wato bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai jawo son Allah ta'ala idan kuma Allah ya so mutum zai gafarta masa zunubansa don shi mai gafara ne mai jin ƙai a wata ayar kuma allah ta'ala yana cewa hakika kuna da kyakkyawar misali a wajen manzon allah sallallahu alaihi wa ga wanda ya kasance yake ƙaunar allah da ranar lahira kuma ya ambaci allah da yawa cikin suratul ahzab ta 21 a wannan ayar ma tana magana dangane da bin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ne da kuma mai da shi a matsayin misali abin kwaikwayo a cikin rayuwar mumini a wani hadisin an tambayi umul mumini na aisha matar manzan allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da halayen manzan allah sai take cewa halayensa shine alkur'ani idan muka hada ayoyin da suka gabata da kuma wannan hadisin za mu fahimci cewa alheri dukkan alheri na wajen bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a nan abin tambaya ita ce me yasa wa'annan ayoyi suke kudaitar da mu bin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam da kuma ɗaukarsa a matsayin abin kwaikwayo da farko halaye masu kyau su kaɗai ba su isa su kai mutum ga sa'ada ko kuma wato rabauta na duniya da lahira ba sai tare da sanin allah ko kuma abin da ake kira tauhidi da kuma ayyuka masu kyau. amma abin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne mutum zai sami sanin tauhidi ko sanin Allah sannan kuma mu koyi ayyuka masu kyau daga wajensa wanda Allah ta'ala yake so a cikin shari'a kamar yadda ya zo cikin shari'a don imani da sanin Allah tare da ayyuka masu kyau ne wato mumini yake samun sa'ada ko kuma rabauta ta duniya da lahira a cikin wasu ayin allah ta'ala ya bayyana mana ayyukan annabawa da manzanninsa wanda su ne tsarkake zukata muminai da kuma koya musu bautar allah da wannan dalili za mu fahimci muhimmancin abinda wannan ayoyi da muka ambata a sama suka kunsa na kiran muminai da su mai da manzan allah sallallahu alaihi wa sallam abin kwaikwayo su kuma bi shi don su sami yarda Allah ta'ala sanin Allah ta'ala da kuma kaɗaita shi ko kuma abin da muke kira tauhidi shine mabuɗin dukkanin alkhairi ga mumini don idan ya san Allah kyakkyawar sani Allah ba zai taɓa barinsa shi kaɗai ba ma'ana zai taimaka masa a cikin al'amuran rayuwarsa ta duniya da lahira a cikin wannan halin aikin alheri kaɗan ya wadatar da mumini don samun yarda da kuma rahama Allah abinda muke nufi a nan da mutum zai tsaida farillo wanda Allah ta'ala ya ɗora masa sannan ya hannu daga abin da Allah ya hana shi waɗannan su kaɗai sun ishe shi samun rahaman Allah kuma kiyaye su shine ake kira takawa Da ƙarshe ya sanin cewa bin hanyar Allah sai tare da taimakonsa mutum ya yawaita neman shari'a Allah da kuma taimakonsa don kasancewa cikin wa'anda suke kan gaskiya kuma za su cancanci samun rahama Allah da kuma shari'arsa da kuma taimakonsa wajen bin shari'a wa'anda za su zamo rahama a gare shi a cikin rayuwarsa ta duniya da kuma lahira wannan wata falala ce ta allah yana bawa wanda ya ga dama sai dai tunda allah ta'ala ya ba wa ɗan adam hankali na sanin gaskiya da kuma gane ta idan har ya santa ya kuma bi ta to kuwa allah ta'ala ba zai haramta masa shirya da yake bukata ba to da fatan masu sauraro sun amfana da abin da muka faɗa a cikin wannan shirin a nan kuma za mu da sa'aya sai kuma ta fito idan allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. To a wannan fitowar za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda batun cika kwanaki ɗari na kamun ludan shugaban kasar bazu Muhammad ya janyo muhawara tsakanin 'yan kasar. To da mun tattauna wannan batun ta wayar tarho mun gayyato mana da baki da suka hada da Alhaji Nuhu Arzika shugaban gamayar kungiyoyin farar hula na mpcr da kuma malam dudu rahama wanda jigo ne kuma ɗaya daga cikin masu magana da sunan jam'iyyar rdr canji wace ta zo na biyu a zaben shugabancin kasar da ya gabata to bayan godiya da maraba ga bakin namu a cikin shirin zan fara da malam nuhu arzika gashi a kwana tashi an cika kwanaki ɗari cif da mulkin shugaba muhammad bazum ya ku kungiyoyin farar hula ke kallon wannan tafiya ya zuwa yanzu na gode ma suna cikin lokacin auna kwankwan jagorancin shugaba Muhammad Bazoum da an karantar da shi a wannan menene shi shugaba bazum din yayi kawo yanzu wanda tuni ya fara shan yabo haka tsammanin za a sa su za a yi musu matsayi a wannan su zamu Allah muna godiya malam nuhu arzika nan gaba kaɗan zamu koma wajen ka amma yanzu bari mu waiwayi shi ma abokin tattaunawar tamu a cikin shirin cewa da malam dudu rahama malam dudu rahama a matsayin ku na yan adawa a nan nijar ku me za ku ce game da kwanaki ɗari na salon mulkin shugaba bazum eh, mu ba yan amma su talakawa yanzu a nan Nijar tuni sun fara yabo sun ce sun ga cewa kamar dai tafiyar za ta yi kyau godiya malam eh, dudurahama tubari a gurguje mu koma wajen ka malam nuhu arzika e, kana ganin shugaba bazum zai kai labari a wannan kokowa da ya fara musamman kan cin hanci da rashawa yasa a wancan mulkin tsohon shugaba Muhammadu Isufu bai hakan ba sai yanzu da gaske malam uh, nuhu arzika to da yake lokacin da muke da shi yana son yi mana halinsa bari mu je ga malam dudu rahama malam dudu rahama ka ce kun shigar da kara gaban kotun ecowas ko kuma ce uh, sai da yawo inda kuke ci gaba da kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasa da kotun tsarin mulki yi na da shi kuma tabbatar da cewa ba zum din ne ya lashe ba ku ganin cewa ya kamata ku sadu da game da wannan batu wato doka ta ba mu dama idan wannan kotun na Allah ya isa duk rantsar da shi a cikin jawabin da ya yi muku tayin cewa ku zo a zamna a samu aima ƙasa aiki bagon cewa lokaci da ya kamata a zo a zamna a aima ƙasa aiki matukar godiya malam dudu rahama game da wannan damar da aka ba mu muka tattauna ina mai tunatar cewa kana ɗaya daga cikin shiga-shigai na jam'iyyar uh, adawa ta rdr canji wacce ta zo ta biyu a zaben shugabancin kasar ta nijar da gabata duk cewa dai har yanzu jam'iyyar tana ci gaba da kiran cewa ita ta lashe zaben har ma ta shigar da kara gaban kotun ecowas godiya kuma ga malam manuhu alzuka shugaban gamayar kungiyoyin farar hula na mpcr a nan jamhuriyar nijar wanda shi ma aka ji murshi a cikin shirin anan kuma ni hasan barka ta na kasance da ku tsawon shirin ke cewa a kasance lafiya. masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da adumin ɗin su hali yanzu a madadin wanda kuka ji muryoyin ta tahir ke cewa a yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.